Saka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da mu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Ciyani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutane Nijar suke fama da shi wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin janar abdulrahman ciyani a kwanakin nan za ka gane cewa cece-kucin da ke gudana tsakanin ecuador da niger a sanadin juyin mulkin watan yulin shekarar ta taka bata da shi ciyani din ya jagoranta fadan ya tashi daga tsakanin ecuador da niger ya koma fada ne na fatar baki ga dangadan tsakanin niger da nigeria duk da cewa ecowas hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe goma sha biyar a cikinta a duk lokacin da ya samu sarari janar abdulrahman chani baya wata wata wajen fitowa balo-balo yana zargin najeriya da shugabanta abin har ya kai yanzu maganganun nashi da bola tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai in ka tsoki tinubu bibin ya kai faransa ita ta ba shi iko bai wakala ga allah ba ya san yan najeriya su sun ka ba shi iko sai ya dibi sai ya galla zamu niger ya bi umarnin faransa sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi. wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi janar shani ne kwanakin ba a yamai to mun ji ta bakin shi shugaban nijar din to su yan nijar din me suke cewa game da fitar nijar daga ecowas sunana eh, malam sule umaru eh, shugaban kungiyar farfula wadda ake ce ma forum for inner situante responsable lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashen su matsaloli sabili da in ka diba waɗannan ƙasashe guda uku wato duk cikin ƙasar ecowas duk cikin ƙasashen sai su ne baya ga tattalin arziki don haka yau su da baya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban ƙasashen sai wato mai da ƙasashen su baya ne idan ka diba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya yau suna da matsalolin tsaron ƙasa suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar wato idan ta ta yawo bayan can ga matsaloli da ƙasashe kamar su Alje nan Benin da Najeriya kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗanda ƙasashe Nijar Mali da Burkina ba su da tekun Maliya ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba haka ne to magana fitar Nijar da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya lau ita da Faransa ambasadikin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kan mu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin shar bane ba duk dan ta'adda daga maiduguri sai sai sai kemi su ma mai babu dajin zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai ne gaban najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka a za ka hiddata ta ka ce ha faransa so ka kai da na soje bakin bodin niger ka tattale min yan ta'adda kuma daga najeriya su zakuwa kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya Najeriya presidentin Najeriya presidentin Sediyawo ne abun da ya yi da sunan Sediyawo a matsayin shi na shugaban Sediyawo ne ya yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da eh, Najeriya ba tattalin arzikin wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga najeriya ne ake kama shi haka ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilinmu na birnin ya mai sule mummuni barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taɓa tsaya har takarar shugaban ƙasa na nijar ɗin ina muku magana alhaji tahiru gimba da kuma kar alasan a wannan tattaunawa ta yau shi ta yi rugin ba ya ce ai ecowas ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata ƙasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta ita sai da ta yarda su da sun ga juyin mulki sun sha a cikin ran da aka kafa ta yakubu gawarci da kanshi na sashi wani saka

kwanan ne shi ma a wanda ta ya kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wa mutane su yi ake ta yi wa an ka tambaya an ka kawo su. so ni na su gani mulki ko ina suna kasar kata kwaya ko ya zo da yi gefe zo zama amma suna cewa kamar da mutum ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba abin ya dema general ne da togo shi ba kuma ga president da Allah to ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane in kasa a numa Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka hawa ECOWAS da sunan babu to abin da ya samu sai fu da soja su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma sai masu gaji uku su zo su zo su gida za mu planning tattalin arziki na gaskiya mm. yau shi baka sai inda aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen shi eh, eh, sai dai wa ka ji ba faransanci community economic digital la fin dubai to ina economy shi Ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba hmm, amma har yanzu ai kasashen nan ba su fita daga iyamuwa e ba da ke kula da harkokin su da tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da eh, yanci tana da mota baka da baka da abin gurin kida yayi ne bai ba ba ka sha mota ne baka da birkin da baka da ko biyan gani kana da tarbar mota kana zaune hmm. ba zai yi ba hmm. kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ciki kangi da muke ciki shekara 50 fasika an kusa 50 na egos yan Nijar da yan Najeriya ba mai raba su President Anthony Kar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya wallahi ni dai eh, ci gaban da zai kawo wa fi billahi ban gan shi ba me na ga koma bayan da zai kawo wa saboda ne koma bayan da zai kawo wa na farko dai kaga waɗannan ƙasashen mali nijar da burkina faso mali ƙannanmu ne burkina faso ƙannanmu ne najeriya ƙannanmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce Eh, haddasa da su kwatatifuwar da sauransu duka duka al'umma guda ce dukan mu 'yan afirka ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin na ƙasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukansu cewa suka yi afirka ko da suke ta afirka har suna alfahari da toma sankara suna alfahari da kadafi suna alfahari da lumumba a doke in suka diba wanda hitar na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutane ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na a haɗa kano ya fi hmm, amma kuma ana magana samun yancin kai hujjar da aka bada kenan samar da yancin kai ita najeriya ta samu mulkin mallaka france ce france an kore ta daga nan ko an kori france shikin duka muka zo muka yi kuwa la abu sannin la abu sannin an da France France ta tahiyarta kuma dan France ta tahiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna ba illar da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa goma sha biyu watakila akwai yan nishar ba ta rasa dai miliyan hudu cikin waɗannan kasashe shi tahiru na ya ce a yan nishar su dawo su zo su dauki kasu da shezur tahiru gimba mu makan adalci kuma najeriya babu wani problem mu da najeriya najeriya presidentin najeriya presidentin sai da yawo ne abin da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin isu da aka yi kudeta na mali in ce nika yana president a nigeria sai da ya tashi ya mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotamta ma al'umma su da a a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da eh, Najeriya ba illar da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikinsu ba sai an sake tsari kar wannan ta sai da yawo ita take bamu mu incin mu ko ina yanzu babu zancen ta a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki to mun shi Allah bai matakin nan mu mu fata haka ma mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samun tattalin arziki wai ka kasan da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake kawo eh ko dawon masara ba mu yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like ka yan Nijar nawa suka yi asara ka yan Nijar nawa suka talauce ka san kai akwai yan Nijar da suka yi kuma kin kaya sun ma yahi ka san ko nawa banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo togo mu daga togo za a dauka dauko mana abinci sai an biyo burkina kan a iso wajen mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga mahukunta na nijar an sa cikin kuskure ne saboda kaga mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nau ita da faransa ambasadikin faransa yana can e kaf sahel ta shekaran jiya da muka kora nan su da mali jiya ne ko shekaran jiya ne suna sallah ana ta kowa kaf sahel nishar ta kore ta burkina faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba burkina lokaci ya kai bai son sabka to mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci mu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin ne ba ne ba. Hmm. Ah, president ta yi da magana nan ta sai da yawo hmm. akwai gyara ko a bakin alƙalami ya riga ya bushe. an yanke rago ya kwanta da zai yi ce amma ragon nan ya tashi ba zai zama ya tashi ba fita cikin sai da yawo shi ne alheri ga mu shi ne alheri ga kasashen gana mu kuma babu wata maganar gyara shi babu a wannan tsari yanzu abin da yanzu yanzu a yi ga ios ga ecowas ga ios ga sai da yawo a tattauna gyare-gyaren za mu yi na hawan boda wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa tsaki daidai ruwa daidai tsaki in ka ba ni visa in samu ka visa in babu visa mu yi ta kana ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen a cikin kowa ma ake faɗi babu wanda ke dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallafi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kare albashi kowa ya ta gina ramu ake yana fita eh, eh, abinda turuwa ta aji a dafa a dafa a ci kenan eh, alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu masu wani haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu haɗa ƙarin mu ba wai zancen yanar yaji eh, dan wani alasa ya ce a ayas eh, da an ga da ta'addanci yaƙi da ta'addanci ta'addanci mm. Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda ka ta kai noma yanzu babu mai gona in ka ta ba hukumawa babu inda zaka tafi kiwo babu inda zaka tafi noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bis talatin da shida kenan ya karin daga kasa duk yan ta'adda daga Maiduguri sai sai sai kebe sun mai babu dajin ka shiga ka ce kike cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka da za ka hiddata sai ka ce ha faransa so ka kai mani na soje bakin bodin Niger ka tattale ni yan ta'adda yan ta'adda kuma daga Niger suka zakuwa kowa ya sani daga sokoto dajin kawai su suka shigo da mashin mashin su biyo ta dogon dutse a biyo ta hilinge da shi mali ai can dama akwai rundunar haɗin zuwa Niger eh, Nigeria Chad da Cameroon ta ai da aikin da ta yi sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria to madalla to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace ƙasa ce ta fi ɗanɗana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan ƙasashen biyu yanzu kuma muna son mu gode wasu baƙi namu Alhaji Tahir Gimba da Intinikar Alasan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya haɗa mana wannan muhawara a madadinsu Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya Gracias.